na ta bani mamaki tintini ta Aka take ta take ta rawan jiki gurr haka in kin ganta <laughs> tana ta in ta je nan ta je nan in ta je ta wai wai wai wai ai na kira ta nace me kike sa a cikin jikanki a ta sa subhanallahi la ilaha illallah mama. bari jin kawo ka eh bari a taka ku Allah ah, alaji alaji ya kuri ya kuri alaji wallah nace ku zauna haba bari bari mu saya nace ku ah, zauna bari ka maka abincin ka ka ci ban abinci nace ku zauna alaji haba me ke duk abin da nace a nan gidan dole kuma ku yarda da ni to ba wa ku na shigo gate Eh, ina ta kwankwasa ba wanda ya gudu gai din a abu dai ne zauna hai abu dai haka bacci eh. abu dai na shiga uku kun ci abinci muna jiran ka ne ka san mun ci yanzu zaka ce ya muka ci abinci ba mu ganka ba yasa tare muke ci abinci ah alhaji jiya da muka ci da baka nan kai fada shine tsoro ya kama mu na ce ma ku zaka ba abinci za ku sa a baki na ne kai hakuri alhaji kai hakuri bari mu je Mm. Wai kun dafa? Tuwo? Na cin tuwo da dare? Alhaji, mm. ba ka ce in dafa maka tuwo ba? Eh, tuwo da miyan kuka. Na miyan kubewa. Miyan kubewa? Oh, miyan eh, na ruwan nan da miyan kubewa. Ya kuri, ya kuri Alhaji. Ya Ya kuri dala. Oyala wallahi kuna sa ayi fashe ya kuri ya kuri ka sha kuwa baba gaskiya kuna sa ayi fashe ka kuma na yi fashe da su ba za ku ci daɗi na ba ya kuri ya kuri ta ku zauna ah la Kare na kira ki akan waya ba ki dauka ba ta ɗaya. Alhaji da ma. Sannan kira ki sabiyu ne? Alhaji ka yakuri, ka yakuri Alhaji. Ya hakuri ba san waya na na. Da na kira ki ma na kira ta ba. Ba ta ya ta dauka agogo na ba. Ah, network ne gaskiya ni ban ga miss call ɗinka ba Alhaji. Ko network. Baki ga agogo na yana ringin ba. Wallahi wallahi ban gani. Ai na ganin waya. Wai Allah. Allah zan canza ku. Ya hakuri ya hakuri Alhaji. gaskiya ba abin da ya faru yau ko ba ni sa abin ya faru kuma kuna jina ko don lokacin da ni ke neman kuɗin na ba ku nan ba da ma ni na samu kuɗin nan na kira ku na aure ku ne ba da ma ba da ma mun je ye ye mun je ki cire glass ɗinki ah alhaji eh, eh, ah, alhaji wuyu alhaji ah, shi wallah na shiga na shiga na shiga to ba dama je mu kawo je mu kawo me za mu kawo abinci ruwa abinci abinci an so kuwa to zauna kawai shuru zan je ne sunana suleiman abdullahi emir katsina state kankara local government assalamu alaikum sunana goma daga kaduna state kubo local government sunana lawal haruna ina zaria kwangoro number one tudun wada sabon eh, tudun wadan zaria zan yi magana akan namijin da ke shigowa gida anytime ya ɗaɗɗaure ma matan shi da iyalan shi na wanda ba su ganin ya saki fuskar shi su samu sanyi har wanda idan ya taho ya su rugo suna gababa gababa suna mai barka da zuwa ita kuma za ta ji daɗi tana mai barka da zuwa ta mai abin da ya kamata kamar yan ruwa ne zai wanka in abinci ne in me ta bashi to idan ya shigo ma tana jin sallama shi ta sauri ya ta shige ɗaki ya'ya ma su ruga 'ya'yan su shige ɗaki to wannan bai da kyau ya kamata ya gyara saboda idan ya ce haka zai tashi to 'ya'yan shi ba za su rika matso shi ba waje ma suka gan shi za su iya nuna kamar ba babansu ba ne kamar ba mahaifinsu ba ne in dai ina da irin wannan halin da zaran yalena suka ji muryata ina dawa daga gida suna jin tsoro a gaskiya in dai irin wannan ire-iren ya kamata mutum ya zauna ya yi tunani domin irin wannan ba shi da kyau ya kamata mutum ya zauna da iyalinsa domin iyalinsa su yi farin ciki da shi a kowane lokaci domin ita addini mata koya mana bai kamata iyalanmu su ji mu ko kuma su rika guduwanmu domin irin wannan halin ba shi da kyau a gurin allah a yanda aka tambaye ni kan wannan cewa wanda in mai gida ne da yaran shi da matan shi ya shigo yara na na jin tsoro suna tunanin me zai faru ko me zai ce wannan ba ka'ida bane dan irin su so da yawa zaka same su a waje suke sakin baki suna dariya da mutane ana yin yanda aka ga dama da su amma in an zo gida ana tsoron su wannan ba tarbiya bane tarbiyan da Allah ya yarda da ita kowace irin tarbiya shine ɗanka ka jawo shi jikinka kana nuna mai abun da ya dace da abin da bai dace ba in sana'an ka kake yi wanda kake in ya je makaranta ya dawo ka je da shi makaranta ya koya ya san wani amulla uban shi ke yi da mutane wayanne iri yake yin mu'amala da su dan baka haifa dan dan ka je kana mu'amala da mutanen maza kana zuwa da shi to saboda haka duk namijin da ke wannan a gidan shi to gaskiya ba tsari bane ba saboda su iyali idan kana eh, cikin gida yana da kyau ma ko a musulunci. ka zo kai ta wasa da dariya da iyalinka wannan shi zai ƙara danƙon ƙauna tsakaninka da matarka amma in kana mata wannan ciccika kana nuna batsiya na shi na wai kai ai miji ne kai mai gida ne to wannan bai da kyau amma kuma waje ya eh, ka kai ta iskanci kenan da matan banza kila amma gida ka ɗan ɗaure wa matarka saboda duk yawancin masu wannan halin in ka bincika waje suna suna communication ma'ana suna tarayya da matan banza to saboda haka ina ba masu yin wannan abin shawara na su gyara don idan kana sakan mu 'ya'yanka fuska ta nan ne za ka jawo ra'ayinsu ila kowanensu akwai burin shi in ya gama sakandare wani burin shi ya ta soja ko dan sanda ko dai makamancin haka wani kuma in ya gama so yake ya wuce gaba ya digiri ko kuma ya daktarin ko kuma wani yana son ya ticin ne ko yana gade sunan da sauransu to kaga za su riƙa gaya ma kai kuma kana ba su shawara kai kai wannan kai kaza kai wannan kai kaza kai ga abin da za kai, kai ga abin da za kai. za su ji daɗi to saboda haka ina kira da Allah game wannan da Allah shi ma ya gyara don Allah sai mu yi yin hakuri da irin wayannan duk wanda ke da irin wannan halin ya kamata ya yi tunani ya yi addu'a domin allah ya canza irin wannan halin ina ga ya shawara nawa kenan da zan iya bayar game da irin wannan ire-iren halayen wanda yake shan giya baya daukan dan shi je gidan giya da shi ka sani wanda yake neman mata ba zai taba yadda ya ce a ga dan shi ya je ya gan a wurin yana yi ba komin wadatan shi saboda haka wanda duke yin tarbiya irin wannan wanda cewa in ya dawo gida 'ya'yan shi suna tsoron shi ya bari ya bi ka'ida ya bi yanda ake so jama'a suke so kuma yanda ma Allah ke so ka kamo ɗanka ya zama yana jikinka kowane lokaci kana nuna mai abu mai kyau shine har in ka bar duniya ma ko kana ko yana tunanin rabuwa da baban shi ya ce mai kaza so da in abu mai kyau ya faru zai tunanin ai baban shi yana abu mai kyau ya ce ya bi mai kyau baban shi ya ce kada ya abu mara kyau amma irin waɗanda ke koya ma 'ya'yansu mugun abu cewa sun shigo gida suna ana tsoron su wannan bata da kyau ba tarbiyya bace mai kyau Allah ya hana ta ma al'ada ma ta hana mai gida ka duba kanka da kyau dalilin da kake son magana ne yaran kai lokacin za ka so su kira ka a waya za ka so su zo su zauna da kai ba za su yi ba don sauranka suke yi lokacin da suke yara da ya kamata kai ma ka ɗauko su kusa da kai tsoro kake ba su yanzu da suka yi girma su ba za su zo kusa da kai ba su ɗin ma za su guje ka kuma lokacin za ka so su zo za su zo ba saboda tsoro da ka basu lokacin da suke yara shi yasa ka gani bai da kyau gaban matanka ba kana ganin kamar matanka tsoronka suke ko mutunci ne ka duba abin da yake cikin tsakanin tsoro da mutunci ba ɗaya ba ne ba akwai tsoro akwai mutunci kana ganin kamar suna da mutunci gare ka ba su da shi tsoron ka suke ji ka zo kawai ka shigo gida an gan ura ya shigo gida kenan uwa girgizawa suke yi ka ce ina wannan ina kaza ina kaza ce ba to alhaji yana da gayi nan gayi nan gayi nan saboda tsoron ba mai ma magana to ni barin ma wani shawara ka san ko an ce in ka tura mutum mutum ya kai bango da bayan shi to wallahi zai taso ma kuma ka ma shi zan bi zai yi. in ka tura eh ka tura mutum ne kai baya ya kai bango to bai zuwa ko ina sai dai gaba kuma zai yi in ka tura matanka ya kai lokacin da matanka ta ce to mai gida ni ma bani tsoron ka ko sake din ma mu samu sake din za ka ji kunya za ka samu kanka ka aura hadiza ka aura ummi ka aura eh, zurewa ka dinga aure ka dinga aure ka dinga aure dukansu ba wani tsayawa saboda tsoron da suke gaganin kamar kura eh ka duba kanka da kyau ka san bambancin tsoro da mutunci kuma ka duba yadda za ka yi da yaran ka ka sa su kuje kan suka yi girma duba da kyau ka canza halinka haka nan kawai ba ki jin maganar kowa an yi wannan kije ba ki jin a wance kije baki so a sa'a nan kije a baki sun a sa shi nan a sa shi a can kije a baki a sa shi nan to ya kije sai kuma baki san komai ba haba wallahi tallahi zaki ja ma kanki mas zaki ja ma kanki ruwan wanda leman ki zai zai kasa haba kina ma mijinki iwo yana miki magana kina iwo ya hankali fa waɗanda suka da irin halin nan ku yi fa ku yi a hankali ba haka ba za ku ja ma kanku ruwan da lemon ku zai ƙasa irin matsalan da zai da za ku ja ma kanku ko haba na me ki ce uri gininki ta miki laifi amurinki ta miki laifi kawunki sun miki laifi yan uwan mijinki duka sun miki laifi masu aikin gida masu taimako duka su sun miki laifi ke kaɗai na duniyan nan dole yayi abin da yadda kike so fala fala fala fala fala fala da bakin ki hankali fa ba haka ba za ki shiga uku irin abin nan ne zai za namiji ya ce zai so ya saka wani aure kuma ko kuma ya baki saki kuma ya samu wata ta yi ajiye ta wani gida daban saboda ya kawo da gida za ta ta ya ajiye ta ya samu mata gida gurin zai dinga zonawa ya barki da ki haba kar ku tura eh, eh, mijin ku mijinku da hannunku ku tura su waje irin halin nan bai da kyau in kuna hakanan nan namiji kawai guduwa zai yi zai gudu da baki daya zai gudu hmm? to ni yanzu ka ji mai gida to ga mu kuma mun zo da karshen shawararmu al'amuran iyali ni da alkalinku a nan al'amuran iyali shawaran da zai kawo zaman lafiya a gidajen to sai mu sake saduwa an da ya kai mu kuma sasi mai mutanen gida wannan rayuwa ne inda ku ne abin ya ishe mu in ka je wani gida ka ga yadda mijinsu suna yi da matansu mijinmu ya zama wani abu ya zama jatli da muna tsoron shi abin ya ishe ba mu san me za mu yi ba ko an mun ɗauki wannan ba mu yi ba in mun ɗauki wancan ba mu yi ba abin ya ishe mu ku ba mu shawara in da ku ne me za ku yi ku ba mu shawaran ku mun gaji wallahi yanzu jiya muka je gida amina mun ga yadda mijinta na yi da ita suna wasa suna dariya mu baya mana dariya ba mu san lokacin da mun mishi daidai ba mutanen gida me za mu yi ba mu shawara <laughs> ya yi shi zai ciza na gode ba da isa ki daina kuka ya ce